صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دعوة ونجمتنا رانر الحميد يومنا شاء أطول رمضان إجراء المدية لتريه تدعى بحين دشدا ونيلوني لشاء أطول رمضان ميلادية دوبيدا شرين نبيان a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wanda yana cewa tambayarsa menene sharhin hadisin عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم illa الترجل إلا غبة رواه أبو داود yace me ma'anar wannan hadisi da aka karɓo daga Abdullah ibn Mughaffal yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ya hana taji gashi illa ribban sai jefi jefi wannan hadisi kamar da ka rubuta yana cikin sunan abi dawud a wasu daga cikin malamai sun inganta shi ko sun hassana shi cewa abin da hadisi yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zama yana taje gashi shi a koda yaushe a kullum sai dai da yin gibban gibban shine idan yayi yau gobe ya bari jibi ya gata kuma ya bari ma'ana jefi jefi kuma da sun tattauna mai hadisin yake nufi duba da wasu hadisan da suka yi umarni da gyara gashi da kula da shi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da gashi ya girmama shi sannan akwai hadisin abu qatada shi ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ya umarce shi da gyara gashin shi da taje gashin shi da haka suka ce wannan hani ne ba na haramci ba ba ana nufin haramun bane kullum mutum ya taje kanshi ko ya taje gemun shi ba haramun bane amma mai ake nufi kada mutum ya maida duka kokarinsa da himmarsa da kulawarsa shine gashi in ya tashi kullum sai ya taje shi ya gyara shi ko sai zama ya shagalta da abin da bai kamata ya shagalta da shi ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga mutum ya zama yana yin abu mai muhimmanci fiye da wannan amma malamai ba su ce haramun ba ne wasu malaman ma suka ce idan mutum yana da gashin da yana buƙatar kullum sai an taje shi suna ganin ba laifi idan ya taje shi din ba zai shiga cikin hani ba kun san gashin laraba ba irin namu ba ne da haka su idan ya zama bai taje shi yau ba kila ba lallai ya zama ya cuɗe ba amma wani za ga wani gashi idan bai taje ba za ga gashin ya dunkule a kai ko na gemu ko kuma na kai wannan malamai suka ce ba laifi dan ya zama kullum ya tashi shi yayin da ya wanka ko yayin da zai fita amma kada dai mutum ya mai da himmarsa shine kullum kula da gashi ya zama ya bar abin da yake mai mahimmanci a kan shi da haka hadisi ya inganta kuma fikin hadisi shine kada mutum ya mai da wannan shi ne sha'anin shi yau da gobe ya dinga yi yana daga kafa yana huta kamar da hadisin ya nuna sai dai hannun ba na haramci ba ne kamar da kuke bayani wanda ya ce malam ina ne ina neman addu'a gare ka da sauran yan uwa musulmi dangane da condition da nake ciki kaɗan daga ciki shi ne malam an yi garkuwa da mamata har ma suka sa kuɗi miliyan arba'in kuma aka sake yi da family tsina na sake biyan miliyan sha hudu wallahi malam yanzu haka ina cikin matsala har ma na kasa biyan kuɗin baya ko kuɗin haya malam ka sani cikin addu'ar ka kuma yan uwa ma sun cikin addu'a to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka maka ya kuma yaye maka wannan hali da ka shiga ciki abin da ya same ka ko muna roƙon Allah ya sanya ya zama kafara ne Allah madaukakin sarki ya sanya ya zama sababi ne na ɗaukaka darajarka su kuma waɗanda suka shiga wannan ibtila'i mamanka da sauran iyalanka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abu ya zama kafara gare su dukkan wanda yake hannun waɗannan mutane muna roƙon Allah ya kubutar da shi su kuma Allah ya mana maganin su da abin da ya cancance su ba su fi karfin Allah ba kuma komai lokaci ne da shi in lokaci yayi ko su mutu a banza ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya tarwatsa su da duk hanyar da Yesu mai ya ga dama da ka mu imanin mu mun san cewa komai yana da lokaci kuma Allah ba zai kyale haka ba bayan wahalar duniya kuma akwai azaba ta lahira babu wani dalili da ya halatta wa mutum ya ya ya kame mutum ya je ya rike shi ya daure shi yana azabtar da shi ya ce sai an biya shi kuɗi zai sake shi babu wani dalili na hankali ko na tunani da ya halatta haka balantana ya magana addini kana yin wannan aiki kuma ka ce kana yin sallah ko kana yin azumi ko kana yin baya ba zanuri za ka je lahira a gaban ka zaɓe bai waɗannan ayyuka in ma Allah ya karɓa a ba waɗanda ka zalunta domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa kowa ya warware da ɗan uwan shi tun gabanin a ranar da babu dinare ba dirhami sai dai ayyuka na kwarai da kuma munanan ayyuka idan mutum aka zo lahira ya cuci mutane to za a yi ta biyan su ne da kyawawan ayyukan shi wannan fa mun kaddara cewa sallar da kuke yi ko da kuke kama mutane da azumin da kuke yi da abubuwan da kuke na addini in mun kaddara ma Allah ya karba don an je lahira a gaban ku za a ɗebe ana biyan mutane da su idan ayyukan ku sun tsare kyawawa kamar yadda manzon Allah ya faɗa ko kuma sai a dinga ɗebo zunuban mutane ana zuba mu manzo Allah ce daga nan sai a tafi da mutum wuta kuma manzo Allah ya faɗa mana wannan shine cikakken muflis shi ne cikakken matsiyaci wanda bai yi arziki ba a duniya da lahira kun ga abu ne mai matukar haɗari kuma kamar yadda kuke gani da yawa daga cikin ku sun yi sun zauna da wasu manya amma zida an kashe su to kuma ƙarshen ku kenan in ɗan adam bai mutu ta hanyar a kashe shi ba zai mutu haka karan kanshi ba wanda zai dawwama amma da Allah ne basharin min ba wanda zai dawwama da haka wannan abin da kuke ku ji tsoron Allah ku tuba maganar cewa yan sa kai sun kashe muku a yan uwa ko kuma suka fara takalan ko suka dinga kashe ku wannan ba dalili bane na ku kama wani da laifin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana da ba zai yi laifi ba a kama mahaifin shi mahaifi ba zai laifi ba a kama da da haka babu wani dalili kaddara abin da kuke faɗa hakan ne yan sa kai sun dinga kashe fulani suna yanka su suna musu kaza to kuma da wannan dalili ne kuma za a faru waɗanda ba su ji musu gani ba wanda ya yi maka abu kai masa mana in ramuwar za ka yi ai ramuwa a shari'a kana yi ne ga wanda ya yi maka amma ba mutanen da basu su je ba haka su zubar ba haka kurin mutum yana kwance a gidan shi yana cikin iyalin shi ba abin da yi wasu far masa da bindigu da makamai su kashe na kashewa su kama na kama su daure wajen su dinga azabtar da mutane kuma har a dinga tunanin wai abin da suka yi ramuwa su yi ai ba da haka ake rayuwa a duniya da ba wanda zai rayu ba a rayuwa wani ya yi laifi kuma ka kama wannan mun kaddara ba abin da kuka faɗa hakan ne to ai ba dalili bane na kuka ma wanda kuka ba da haka wannan abin da kuke yi babu yadda zai zama abu ne na daidai ta kowace gaba kuma wajibin hukuma ne ta tsaya ta magance abin iya iyawarsa yana cikin abin da Allah zai tambayi hukumomi tun daga manya shugabanni na kasa har gwamnoni har a zo kan kwamishinonin 'yan sanda har a zo kan DPO da yake area har a zo kan duk wani wanda yake da iko a bangaren shi kuma bai yi abin da Allah ya tsora masa ba Allah sai ya tambaye shi abin da bai Allah bai tsora masa ba ko abin da ba zai iya ba to wannan ne Allah ba zai tambaye shi bai ce dan me ba kai ba domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora baya tsora wa rai sai abin da za ta iya amma mutum bai yi ba ko ya mai da hanyar hanya ce ta cin abinci ta samun kuɗi ko ta satar kuɗi ko ta wani abu duk duka akwai ranar da yau batu bulan saraya ranar da za a bayyana komai kuma ba wanda zai wuce ba ce kowa sai ya karɓi sakamakon abin da ya aikata da aka wajibi ne hukumomi su yi duk abin da za su iya yi na su tsayar da wannan dan me saboda kubuta a wajen Allah wajen sarki idan ku su tsayar da wannan ba su ji wannan jinin da ake zuba yana wuyar matukar suna da iko kuma suna da yadda za su in sun je ra'ira lalle sai sun amsa a gurin Allah madaukakin sarki kuma Allah baya kyalewa wannan abin da ake yi ana ta kashe mutane tara ɗauka wai Allah maɗaukakin sarki zai kyale wanda suke kisan ko zai kyale wanda suke da hannu a'a inna Allah yumhilu wa la yumbil Allah yana jinkirtawa amma baya kyalewa Allah ya wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka ɗauka ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafala dangane da abin da azzalumai suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yumli bil zalimi hatta idza aqadahu lam yuflithu Allah yana jinkirtawa zalim har sai idan ya kama shi ba zai iya fukucewa ba da haka da abin da ake yi akwai lokaci kuma Allah madaukakin sarki baya gyalewa zai kama imma azilan ko azilan ko dai a nan duniya gabanin lahira ko kuma a lahira a nan duniya mutum ya ce Allah ya mai talala amma kuma in je lahira ya shiga damkar Allah ba zai iya fita ba da kamata wannan aiki su ji tsoron Allah su tuba muna ganin su a bidiyo da ake yi wani zaga yana magana sallah wani yana magana akwai wanda ma yan uwa masu da'awa suka je gurin suka ce yi musu wa'azi yi musu wa'azi ya gaya musu kaza da kaza abin kamar izini da menene wasu ma zaka ji an ce ba sa wasa da sallah da menene to amma ba wannan abin da kuke kuma yana nan a rubuce Allah ba zai gyara ku idan kana sallah ko kana azumi ko kana karanta Qur'ani kuma kana kashi bayan Allah ba da haƙƙi ba karka ɗauka wancan aikin zai cece ka a wurin Allah wannan laifin yana nan hisabin shi ranar tashin alƙiyama sai an Allah Allah madaukakin sarki ya tseratar da mu ya kuma ba mu zama lafiya wannan ya ce yana tambaya dangane da hadisan da suka nuna mutum zai samu rangwamen tambayar kabari idan ya mutu ranar juma'a ya eh, akwai hadisai da suka zo da wannan kamar Sheikh Muhammad Nasir Ibn Al-Albani rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Ahkamul Janabi in ban manta ba ya kawo wannan cewa mutuwa ranar Juma'a ko daren Juma'a alama ce ga wanda yake mutum nagari salihi alama ce da ke nuna zai samu sauki na tambayar kabari da wasu malamai kuma sun ce hadisan musu inganta ba mana hadisan musu inganta ba ala ayyati halin shi mutum na kwarai ya mutu a kowace rana ma to ana iya sa masa zaton rahmar ubangiji da samun falala daga ubangiji Allah madaukakin sarki amma in mutum ba na kwarai bane to ko ranar juma'a din ya mutu to wannan ba zai amfane shi ba ba na mutum ya zama mutum ne fajiri ko kafiri ko fasiki to mutuwar sa ranar juma'a ba ta sa kuma Allah ya kyale shi akan abin da yake aikata wallahu a'lam yana magana ya tazarar ya kamata ta kasance a gaban mai sallah ya zo a hadisi cewa ana son tsakanin mai sallah da sitira inda yake sanya goshin shi ya zama mumarri shafi inda ira akuya karama za ta iya wucewa ma'ana ba a son mutum ya sanya sitira kuma in ya tsora goshin shi a kan tsakanin shi da sitirar yayi nisa da yawa a ya zama sitirar tana dab da inda goshin ka yake dan gurin da za a iya wucewa guri ne kaɗan wannan shi ne tsakanin sitira tsakanin ma'ana goshin mai sallah idan ya sanya goshin shi da sitira wannan dan gab ake so ba ya zama nesa ba idan kira ta yi nisa da mai sallah ta bata zama kira ba a ana so ta zama kusa da shi ta yadda idan ya yi sujjada dan gurin da zai rage ya karamar dabba za ta iya wucewa misalin yadda ake magana kenan da aka wannan shine abin da ake so amma yanzu da mutum yana sallah a nan yana kallon gaban masallaci to wanda zai wuce ta can gaba ba ya ba za a ce ya gita mai sallah ba domin me ba gaban shi ne gita ba wanda zai zo gita gaban shi inda zai sujjada shine wanda ya gita mai sallah wallahu a'lam ya yi tambayoyin da yawa ne a takarda daya kuma in ban amsa ka ba sai na sake tafiya da takardar yana cewa ya makomar yin wani aiki ga mamaci a matsayin sadakatul jariya yi wa mamaci sadakatul jariya idan ya zama uwa ne ko uba ɗaya mutu wannan kai tsaye kaulan wahidan abin zai amfani duk ɗan da ya gina wa mahaifinsa makaranta ko masallaci ko ya gyara a hanya ko ya haƙa rijiya ko wani abu da musulmai za su ta amfana da shi sai sadaka ne ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa wannan kai tsaye kaunan wahidan ba saɓani wurin malamai sun same shi malamai sun yi saɓani kan abin da ba daga ɗaya ko ba daga wani ne daban amma maganar da dalilai suka nuna za ta amfani mutum ma'ana yanzu idan mutum ya gina masallaci da ya gina masallaci sai ce ya yi sadaka wannan masallacin ga wan baban shi ko kanin baban shi ko abokin shi da Allah ya warasuwa ko matan shi magana wanda na sun suka nuna wannan zai amfani mamaci din zai amfani mamaci din shi wannan abin ne domin malamai na cewa yayin da mutum ya aikin alkhairi aikin nashi to kuma yana da dama ya kyauta shiga wani da haka faɗin Allah wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura ayat tana maganar ba za a bai wa mutum lada ba sai ladan abin ne amma ba wai tana nufin kuma shi ba zai iya kyauta ga wani ba da haka idan yanzu yi, musamman irin waɗannan ayyuka da na ya nuna kamar na biyan bashi ka biya mamaci bashi kamar ma'ana na gina masa wani abu akwai abubuwan da niyaba ba ta shiga wani baya wakiltar wani kamar a ce wani ya wani sallah to wannan ba samu ba amma misali dan gina wani abu a ce to ladan Allah ya kai gare shi wannan zai iya yi da haka ma a wakafi a babin wakafi mutum yana iya yin wakafi kuma ya shigar da kowa cikin wakafi wannan na sun faɗa ana iya yi yanzu ka je wakafin babban mai wakafi na wannan zamani a raji duk wakafin shi za ga ya yi wakafi a cikin abin da yake rubutawa a takardar wakafin ya yi wannan wakafin ga karan shi, da iyayen shi da 'ya'yan shi da zurriyar shi da wanda yi masa addu'a da wanda ya zo yi sallah a masallacin da wanda ma ya taimaka wajen sauwaƙe wata mu'amala ta wannan wakafi din ma'ana ya buɗe wakafin Sai yadda ko zuwa kai kai na fira cikin masallacin ya ce Allah ya shigar da kai cikin wannan aikin alkhairi kun ga kenan ya nuna mutum zai iya sanya wani cikin ayyukansa na alkhairi kuma duka rahamar ubangiji ta yi wace dukkan bayi mutum ya gina masallaci ce na yi wakafi Allah duk wanda ya zo masallacin da ya karanta ko ya zo masallacin ya yi nafila raka a biyu Allah ka ba shi lada shi ma ka shigar da shi cikin wannan wakafi din rahmar ubangiji ta yarda kowa shi kuma wanda ya san ba za a rage mai komai a cikin ladan shi ba da haka zahirin nusus mutum zai iya yin wani abin da zai amfani mamaci ko da ba mahaifinsa ne dan uwansa ne ko abokin shi ko makamancin haka sai kuma tambaye shi ta karshe ce yaya matsayin kuɗin da ake tura mutum musamman wanda ba musulmi ba sanadiyyar mutuwa da aka yi masa saboda al'adar ofis ɗin da muke aiki ne yin haka shin muna da laifi idan muka bayar duba da cewa za a iya aikata sabon Allah a wurin bikin mutuwa ko muna da laifi in muka karba idan aka yi mana mutuwa to a masail ne a cikin tambayin matsaloli ne da dama na farko dai akwai halacci musulmi yi wa kafirin dangane da wani nashi da ya mutu wannan ya halatta malamai sun yi bayani ya halatta sai dai a ta'aziyar ba zai iya addu'a ta rahama ko gafara ga mamacin tunda ba musulmi bane idan mamacin da ya mutu musulmi ne amma mahaifin shi arni ko kuma dan uwan shi ba musulmi bane ka sai tsayin ya je mai ta'aziya kuma zai wancan mamaci addu'a da gafara da rahma tunda shi wanda ya mutu musulmi ne amma idan wanda ya mutu ba musulmi bane kuma an je yin ta'aziya wurin yan uwan shi wanda ba musulmai ba to a nan suka ce ba zai masa addu'a da rahma ba sai masa addu'a da wani abu daban misali ya ce masa sannu a yi haƙuri ba ba daɗi ba da ya tafi sannu irin dai kalmomi da za su nuna cewa ba magana Allah ya kiɗan shi ko ya masa rahma ko ya gafarta masa wannan ya halatta to domin ita ta wasa ta ne kamar lallashi ne da kuma nuna damuwa ga mutum to wannan malami sun magana ya halatta to amma shi ne yana magana al'adar ofisinsu in an wa mutum mutuwa ofis ya karɓar kuɗi ya bashi duk sai cikin nau'i ne na ta'aziyya mun komo a nan za ga al'ada ta gudanar kuɗi sai gidan ta'aziyya musamman in masu ƙaramin ƙarfi ne ana sa wani abu a baya duk nau'i ne na sanya yawo shi wanda musiba ta same shi rai ne ya kwantar da hankali to wannan abin da za a ɗauka a bashi in muka koma kuma shi ma babin yi wa kafiri kyauta malamai sun ce halal ne mutum musulmi yi wa kafiri kyauta ka ba shi kyautar kuɗi ka ba shi kyautar riga ka ba shi kyautar takalmi wannan duk ba haramun ba sai dai in kafirin yana yaƙar musulunci amma in kafiri ne wanda baya yakar musulunci ba harbi ba ne ana zaune da shi lafiya baya yaƙar musulmi to wannan duk malamai sun ta sai jira umar Allah ya kara masa yarda ya san tufa ana sayarwa a gaban masallaci riga ce mai kyau izo ce manzon Allah ya rasu ka sai wannan tufa mana ka dinga yin ado da ita a ranar idi ko kuma in kai baki sai manzo Allah ya ce ai wannan tufa da waɗanda ba su da rabo ne wanda ba su da rabo a lahira su suke sanya wannan tufa da haka manzo Allah bai siya ba bayan kwana biyu sai ga shi manzo Allah ya aiko wa sayyidina Umar irin wannan tufar sayyidina Umar ya sun ce ya rasulullah ita ce irin tufar fa da kace libas man la khalaqa lahu da shi kuma ka aiko mun sai manzo Allah ya ce ba na ka bane dan ka sanya domin ai zai iya wani amfani da ita zai iya shimfidawa ya kwanta a kai zai iya sayarwa zai iya da sai jina umar sai ya ɗauka sai ya ba wani ɗan uwan shi mushriki a makka inda shi mushriki da ma yi tun ba musulunci ai ba ai bai jarabo ta kai zai canje tsarata to fiqhun hadisin halaccin mutum yayi wa kafiri kyauta da haka idan mun dauki wannan abin da ofis suke wa kyauta ne babu laifi da sun bayar maganar za a yi wani abu da shi safan Allah wannan Allah bai kallafa maka ba Allah bai dora maka in za ka yi kyauta ga kafiri ba sai ka binciko mai zai da kuɗin Allah bai dora maka wannan ba musulmi ma kana iya bashi kuɗi zai ya samu da shi da haka in ka an bayar da niyyar kyauta ce kuma abu ne da aka saba ana yi don kwantarwa da wannan musiba ta same shi hankali babu laifi idan an ba su kuma kuma in kun karɓa babu laifi a ciki amma abin da yake gada ga saban Allah za ki da shi kana gani da an ba da kuɗin giya zai je su ko ya zo da Allah ba ni naira dubu ɗaya mana zan sai kaza zan sai taba ko zan sai giya ko wannan ba halatta ka bashi tunda kai sai ka san me zai da shi amma baka san me zai da shi ba sai ka ce to shi. kuma zai iya yin aiki na alkhairi zai iya yin sabanin haka sabanin wanda duk gaba ɗaya abin da yake sharri ne zai irin yan shaye-shayen nan matasa akwai wanda da ta gan shi dama da ya samu kuɗi sha zai to wannan kai sai karka shi amma akwai wanda bai nisa ba yana shaye-shayen kuma wani ma yana da mata yana da 'ya'ya amma dai yana shaye-shayen to kaga wannan in ka bashi kuɗi zai iya zuwa ya sai abinci kai wa matar zai iya zuwa ya sai abin ya kai wa mahaifiyarsa ko wani abu to wannan ba laifi ka bashi ba sharadi bane shi ka abinci ko cewa me zai yi da shi ina ga aka kai kamata mu dakata sai Allah ya kai mu gobe ma tsora akan waɗanda suka rage a jiya mun tsaya a cikin akan aya ta 82 cikin suratul safat insha Allah ta'ala a yanzu za mu gora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين لا الله ما تفتل فرقيسي وإن من شيعته لإبراهيم ينال بسكن جماعة إبراهيم إذ جاء ربه يا إيدي بقلب سليم يزوجي يا idan kada ne abi ka ambaci yayin da yake wa baban shi wa qawmihi da mutanen shi ma za ta abuduna wai me kuke bautawa ne a ifkan yanzu karya da kiri hatan ababan bauta dunan lahi kuma bayan Allah turidun kuke nufinsu kuke nufin su da bauta fa ma kun bi rabbil alamin to menene abin da kuka kudirce menene zaton ku dangane da ubangijin talibai a jiya in ban manta ba kissar da muka tsari kissa ce ta annabi nuhu to abin da ya biyo ba kuma shine ambatan annabi ibrahim Allah ya ce wa inna min shi'ati yana daga cikin jama'arsa labazin shi'a yana nufin magoya baya yana nufin jama'a waɗanda suke goyon bayan wani akan abu mai kyau ko mara kyau sai a ce su jama'arsa da aka kalma ce ta rarrasu kuma abin da take nufi kenan a wancan lokuta a tarihi lokacin da aka samu saɓani tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali bin abi talib har abin da ya faru ya faru da wanda yake bayan sayyidina ali sai a ce min shi'ati ali wannan min shi'ati ali yana cikin jama'a sayyidina ali masu goyawa sayyidina ali baya wa hadha min shi'ati usman wannan kuma yana cikin jama'a da suke goya wa sayyidina usman baya ko min shi'ati muawiya to daga nan lafazin ya tafi ya tafi har kuma tafiya ta tafiya sai kuma lafazin shi'a ya zama suna ne na wasu jama'u na wasu mutane da suke da wasu aƙidu da suka saba wa aƙidan musulmai da kuma suke da wata hanya wadda ta saba ta musulmai ma'ana daga baya lafazin ya waye gari ya zama yana nufin wannan a farkon lamarin an ce shi'a kurin ana nufin wanda yake goyon bayan wani shi sa galiban ma sai an ce shi'a to ali da tafiya sai tafiya aka san magoya bayan ke jana ali ake amfani da shi akan wannan lafazin sai a ce fulanin min shi'a ce Fulani? ko Fulani min shi'a shi yasa za ka gani a cikin malaman hadisi akwai wanda an yi amfani da lafazin shi'a a kan amma ba ana nufin shi'a irin wannan rafinanci wadda take kafir ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama take ma'ana gaba da su da kiyya da su ba saboda a wancan lokacin lafazin gurin ana ikhtilafin shi ne da duk wanda yake magoyan bayan sayyidina ali bin abi talib ko yake karkata zuwa gare shi wa in kana baya zagin sayyidina Abubakar ko Umar ko sauran sahabban annabi yana karkata zuwa ga sayyidina Ali ma'ana kila yana ganin sayyidina Ali ya cancanta ya khalifanci ya zama khalifan annabi amma tun da baki ya fara ba sayyidina Abubakar ne to ba komai sayyidina Umar ya zo yi ba komai sayyidina Usman ya yi ba komai sannan sayyidina Ali ya karba amma shi a tunaninsa da wanda ya kamata ya fara yin sayyidina Ali to wannan sai a ce yana cikin shi'a na sayyidina Ali kun shi'a ne amma kuma ba shi'a irin wanda muka sani yanzu ba wanda suke kafirta sai na abubakar da umar da usman da nana aisha da salha da sauran da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka rashin fahimta ne zai sa mutum ya ci ai ga riwayar ɗan shi'a a cikin bukhari ko a cikin muslim ko a cikin littafi kaza dan sai ya tantance wani irin shi'a ake ne a wancan lokacin mai shi'a baka shi'a ta zagin sahabbai ana ana ce mai rafidi rafidi ake ce masa to amma yau da gobe da gobe kuma a wannan zamani da muke ciki sai zama shi shi'a yana nufin yan shi'a masu aqidar rafidanci ma'ana masu faɗa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa da fatanci gare su to a nan lamarin shi'a ya zo a matsayin ma'ana jama'a magoya baya wa inna min shi'ati yana daga cikin jama'ar ta shi wa shi annabi no ana yana cikin mutanen shi an sanya annabi ibrahim cikin jama'ar annabi nuhu domin me domin manzanni da suka zo bayan annabi nuhu sun zo da addini irin wanda annabi nuhu ya zo da shi na kaɗai ta Allah da bauta kuma gabanin annabi Ibrahim ya zo tsakanin shi da annabi nuhu akwai manzanni akwai annabi Hud akwai annabi Salih waɗannan dukkanin sun zo gabanin annabi Ibrahim kuma sun zo bayan annabi nuhu idan mun kalli ayoyin alqur'ani za ku tabbatar mana da haka misali annabi hud yana cewa mutanen shi wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ku tuna yayin da Allah ya sanya ku khulafa mamaya min ba'di qaumi nuh bayan mutanen annabi nuh sai nuna annabi hud ya zo bayan annabi nuh haka nan annabi salih yana cewa mutanen shi wadkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad ku yayin da Allah ya sanya ku mamaya bayan adawa kaga ya nuna kenan annabi salih ya zo bayan annabi hud sannan in mun kalla za mu ga annabi shu'aib da yake cewa mutanen shi ya qaum la yajrimannakum shaqati wa ya qaum ya ku mutane na la yajrimannakum shaqati kada saba min ya dauke ku an yusibakum misla ma asaba qaum nuh aw qaum hud aw qaum salih wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kada saba mun da kokarin ku bata mun ya dauke ku irin abin da ya samu mutanen annabi nu ko mutanen annabi hud ko mutanen annabi salih ya same ku kar ku yadda irin wannan abu ya same ku sai ce wa ma qawmu lutin ai mutanen annabi lutu ma da ake magana minkum bi ba'id ba su ma yi nisa da barin ko ma'ana tsakaninku da su ba nisa kun ga wanda ya nuna kenan annabi shu'aib shi ma ya zo kenan bayan ma'ana ya zo kenan bayan ma annabi lut ya zo to kaga annabi hud annabi salih annabi shu'aib annabi Lo. shi kuma annabi lut ya zauna ne tare da annabi ibrahim sun yi zamu daya to kaga waɗancan annabawa din sun zo ne gabanin annabi ibrahim annabi hud da annabi salih da annabi shu'aib to dukkan waɗannan annabawan da suka zo dukkaninsu gaba ɗaya suna cikin jama'a annabi Lo. min shi ake nuhu kamar yadda ce muka karanta cewa bayan sun fana, to zuriya annabi nuhu ita ce saura a bayan kasa da haka to annabi ibrahim ma yana daga cikin wannan jama'a shi yasa Allah ce wa inna min shi'ati ma'ana yana cikin jama'ar annabi nuhu dan kanka dauka cewa tunda ya zo bayan wasu annaba shi baya ciki shi ma yana ciki da haka wannan ma wata ni'ima ce ga annabi nuhu da haka yana cikin jama'ar annabi nuhu la ibrahim annabi ibrahim shi ma yana cikin jama'ar annabi nuhu wanda ya zo da tauhidi irin wanda annabi nuhu ya zo in ja a rabbahu yayin da ya zo wa ubangijinsa da kalbin salim da zuciya mutakacciya ma'ana yana cikin jama'ar annabi nuhu yayin da ya je wa ubangijinsa da zuciya tsarkakakkiya irin zuciyar da annabi nuhu ya je wa ubangiji da ita ma'ana annabi nuhu kenan ya je wa Allah da zuciya mutakacciya zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da ta kubuta daga shirka hada Allah da wani ta kubuta daga laifuffuka ana zuciya ce da ke ɗauke da kyawawan ayyuka tana ɗauke da tauhidi tsarkake Allah ita ce kalbun salim kuma cewa ya je wa Allah da zuciya tsarkakakka a dunkula ana gaya maka ya je wa Allah da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u domin ita zuciya ita ce shugaban gangan jiki idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓace dukkan jiki ya ɓace da haka idan na ce wa na dukiyarsa mai kyau to a dunkula abin da nake faɗa wani mai kyawawan halaye idan na ce wa na dukiyarsa ba ta da kyau a dunkula abin da nake nufi wani bai da kyawawan halaye to nan da aka annabi aka yabi annabi ibrahim ya je wa ubangiji bi qadrin salim da zuciya kubutacciya wadda babu laifi a cikinta babu zinit ma'ana babu shirka kai a cikinta babu munanan ayyuka babu jiji da kai akwai kuma kamanta abinda Allah ya umarni akwai bin umarnin Allah akwai barin duk abinda Allah ya hana to wannan yabo ne ga annabi Ibrahim da ma shi annabi Nuhu din wanda shi ma ya je wa Allah da irin wannan zuciya sannan sai Allah ya ambato mana daga irin wannan tsarki na zuciya na annabi Ibrahim wanda muka ce ita ce zuciyar da ba shirka a cikinta ba bautar wani Allah a cikin zuciyar sai Allah ya ce da ya madaga ma irin yadda annabi Ibrahim ya gwagwarmaya na tabbatar da tauhidi iza qala li abihi yayin da yake wa babanci abihi babanci wannan shine lafazin alqur'ani duk inda Allah ya magana mahaifin annabi Ibrahim ya zo da lafazin al'abu ne. wa iza qala ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman Aliha. can cikin suratu maryam ya abati ya abati ya abati to wasu suna kokarin su ce ba baban shi bane suna cewa faffan shi ne shi ba baban shi bane me dalilin ku sai sai ai a tarihi malaman tarihi sun ce sunan baban annabi ibrahim taraku ko kuma qur'ani ta wa idza qala ibrahim li abihi azara ce to azara tunda aka ce azara mun duba tarihi mun ga baban sunan taraku to kenan wancan ba baban shi bane faffan shi to anan ash-shaykh ahmad muhammad shakir rahimahullahu ta'ala yace abin mamaki shi qur'ani ya ce baban baban shi sunan shi azar tarihi ya ce sunan baban shi tara to wai sai aka aje na qur'anin kuma aka daura tarihi me ya kamata a yi a aje na tarihi a ce to wannan malaman tarihi cikin nakalin nan nasu akwai magana din daga alqur'ani yadda ya kira shi kuma suka ce ita shi azara din ne tarahu da abu buɗe in a cikin littafin tarihin an duba za a gani haka da aka shek Ahmad Muhammad Shakir yana da littafi da ya rubuta dangane yana da risala ko ce yana da makala da ya rubuta dangane da tabbatar da cewa wannan mahaifin annabi Ibrahim kuma wannan Allah ya ambata mana shi anan saboda mu gane cewa alakar Allah da bawa ita ce alakar bauta babu wani wanda Allah yake tsoron shi babu kuma wani wanda yake karfin Allah sannan Allah yana yin abin da ya so ne fa'adun ne da bai da haka idan Allah ya ga dama sai ya ma'ana ya yi mutum musulmi ya ba mashi ba musulmi ya yi ɗa musulmi ya yi uba kafiri ya yi uba kafiri ya yi ɗa musulmi malamai wajen fassara faɗin Allah ya kurji alhayya min almayyit wa ya kurji almayyit min alhayy suna faɗar wannan ce kafiri zai iya haifar mumini mumini kuma ya haifi kafiri shi kafiri shine matacce muminin rayayye to wannan duk kuma lamari ne na Allah shi yasa a cikin suratul tahrim ubangiji ya ba mu wasu misalai masu bankaye Allah ya yi magana a matar annabi no da kuma annabi no Allah ya buga misali na waɗannan mafi ko guda biyu Allah ya ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihai waɗannan mafi ko guda biyu suna ƙarƙashin wasu bayanmu, kuma bayin ma nagartattu Allah ya tabbatar da cewa annabi no da annabi no bayi ne nagartattu domin annabawa ne amma Allah ya ce ba su wadata musu komai ba wa kila ma na ma'adakali ce ku shirage wuta tare da wanda za su shiga dan a gwada maka kasancewar su matan annabawa wannan ba zai cece su a gurin Allah ba kuma su imani da Allah sannan sai kuma aka yi magana matar fir'auna duk a gurin ita kuma mata ce da ke karkashin wani fitaccen kasar gumin bawa mai bijirewa Allah har ma yi da'awa Allah shaka amma ga matar shi tana addu'a Allah ka gina min gida a aljanna kuma Allah ya gina mata din kaga kasancewar mijinta faziri bai hana ta sabaran wa Allah in ta bi Allah kamar yadda kasancewar waɗancan mata ba na ƙwarai ba ma'ana mata ne da musu imani da Allah ba kuma mazajen su annaba zai ta samu rahmar Allah tun da musu ba Allah sai kuma ƙarshe kuma sai Allah ya buga mana misali da na Maryam ita kuma ga ta nan an ambace ta ita ba a maganar mijinta ba ba a maganar ba maganar miji a tare da ita ba a maganar mahaifinta ba ita kadai aka yi magana ita ma da kadai Allah Allah ya karbe ta Allah ya yabe ta sai wannan nuna mana ko da mutum shi kadai ne mukaddara shi kadai ne bai da kowa to wannan idan ya bi Allah zai hana ya samu rahmar Allah shi yasa duka hadisan da suka zo akan cewa dan zina ba zai shiga aljanna ba ko ɗan zina kaza duk waɗannan abin sai ba inganta ba ɗan da aka haifa ta hanyar zina in ya bi Allah ya yi imani ya gaskata Allah ya ayyuka na kwarai zai shiga aljanna kamar yadda kowane mumini zai shiga ba abin da zai hana shiga aljanna domin wannan laifi ba shi ya aikata ba wasu ne suka yi shi sai dai ma a bashi lada na bisa hakurin da zai na abin da zai biyo baya a tare da shi don haka a nan Allah yana gaya mana iz qala li abihi lokacin da ya ce wa baban shi wa qawlihi da mutanen shi ma za ta abudu me kuke bautawa a wurare da dama Allah ya kaito mana wannan da'awa ta annabi Ibrahim da'awar da yawan iyayen shi musamman baban shi Allah ya ga mana cikin suratul an'am wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin Allah ya ba mu labari cikin suratul maryam da yace ya dinga kiran baban shi yana gaya masa kada ya bauta wa shedan yana gaya masa ya baba ilimi ya zo min daga Allah abinda bai zo masa ba ya baba ka bi kaza da kaza amma da yake Allah bai kaddara bai ce aradu man anta an ali hadi ya ibrahim ce yanzu kai baka baka san ababen da nake bautawa la illam tantahi la arjumannak in baka daina wannan wa'azi da wannan abin da yake faɗa ba zan jefe ka da haka wazo ne maliya amma kaulace mun ka bar inda nake bai yi imani ba to nan ma Allah yana haka yake mana irin wannan wa'azi da Annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa duk wannan ya fito ne daga zuciyar da yake da ita kyakkyawa wanda ba shirka ya ce ma za ta abu na bin suke bauta ya kawo abin da sigar tambaya saboda ya hankalin kamar yana ce musu ya baba ya mutane na ku kalli fa abin da kuke bauta wannan me yi wannan me yi ma za ta abu nuna me yi wannan da kuke bauta a ifkan yanzu karya da kiri da abin da ba daidai ba alihatan wasu ababen bauta dunan lahi wanda ba Allah ba turidu na kuke ne mana ya kira abuwan iskan da karya al'ifku shi ne abin da yake na karya ba gaskiya ba duk kuma abin da za a bauta kuma bayan Allah wannan abin ba su ne wannan abin lalatacce ne wannan abin abu ne na karya shi ya yasa fassara kalmar shahada fassara cikakkiya shine kace babu abin bautawa da gaskiya domin ka ce babu abin bauta kai shiru wani zai ce masa gashi nan ana bauta kaza gashi nan ana bauta to waɗannan babu su tunda ba na gaskiya ba shine ma'anar la ma'budu bi haqqin babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta ma'ana ko da an bauta wani abu cancariya ne ko da an bauta wani abu ba cancanta ba ne babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah da haka yace yanzu ƙarya kuma bayan Allah kuke yi kuke bautawa to fa ma zannukum bi rabbil alamin wai wani irin zato wani irin abu kuke kudin cewa mummunan abu da gani ga ubangijin talibai a nan wasu malaman tafsiri suka ce abin da yake me kuke zato in kun je lahira za ku gaba da shi a gurin Allah wanda kuka huta wani ba shi ba babu shakka in kuna zaton nasara da da kuɗuta to gaskiya ba za ku wasu suka ce kuma a nan a'a kamar yana jibin cewa wai me kuka ɗauki ubangijin kai? da har za ku bauta wasu kuma sa ku ɗaukar su ne ababen halitta ko su ne waɗanda suka cancanta a bauta da haka annabi ibrahim yau mutanen shi wa'azi ya karantar da su ya ja hankalinsu da duk hanyar da ya cancanta wa'azi ya yi kamar yadda muka ambata karanta suratul an'am ka zo karkashin wannan aya za ga yadda ya ce musu wa'azi da rana da wata don mutane ne na annabi ibrahim mutane ne da yake suna amfani da ilimin nujum taurari sosai suna amfani da wannan ilimin muka da haka ya ji hankalin su ta hanyoyi daban-daban amma kuma da yake Allah bai rubuta musu sa'ada da karba ba su karɓi abin da ya zo da shi ba sai Allah ya ce mai fana ba فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين نعم الله يشفى نظر نظرة في النجوم سيدوبا دوبا أتكن تولاري معناه يتغفن شيئا لتولاري faƙada sai ce in ni saƙi ne ban da lafiya fata wallawa an hufi suka juya suka bashi mudubiri da suka ba da baya faraga ila ahli hadin sai ya tafi a koye zuwa ga ababen bautarsu ya ce ana ta akulun ku yanzu ba za ku ci ba ba za ku ci abincin da aka gabatar muku ba ma me ya same ku la tantifuna ba kwa magana faraga alaihim zarban Biliyamin, sai ya sake karkata zuwa gare su yadda ke su bil yamin da karfi ana Allah madaukakin sarki ya shiga da babu labari cikin duka abinda yake gaya muku na wa'azi wata rana an fito za su tafi harkar su ta idin su tafi bukukuwan su da suke yi wanda a ciki akwai sabon Allah annabi Ibrahim ya fito tare da su fa nazara nazaratan fil nujum sai ya daga kai ya kalli tauraro saboda suka ce a lokacin su waɗannan mutane sun yi imani kamar yadda muka faɗa da ilimin tauraro a nan ibn kasir ya hakaito daga katada katada yana cewa nazara nan nazara fin nuju abinda ake nufi ba wai kallon tauraron ake nufi ba a kamar ka ce yi tunani domin yawanci mai yin tunani yakan ɗaga kai ya kalli sama a nan sai zan fa nazara nazaratan fin nuju ya ɗaga kansa ya kalli tauraro ya yi tunani sai zaman makasudin ana abin da ake so ya yi tunani amma sai aka ambaci aikin da mai tunani yake amma ana nufin tunani ya wasu ba da man tafiyar suka a abin da ake nufi a nazara fil nujum ai ya kalli taurarin ne taurarin ya daga kai ya kalla saboda yana so isar da wani sako kamar yana nufin ya gano ta hanyar su ya gano kamar bai da lafiya haka wasu malamai suka faɗa ma'ana saboda ya ja hankalin mutanen ga abin da zai faɗa da haka shi ma ya kalli taurari kamar yadda su ma sukan yi amfani da tauraro don gane wani an kyau ko mara kyau akwai irin wannan shi'umancin a cikin tauraro kaza ya fito to kaza ne zai faru idan tauraro kaza ya yi kaza kaza ne zai faru to shi ma sai ya kalla ba dan yi imani da wannan ba sai dai ya ja hankalin zuwa ga abin da zai faɗa da aka suka ce shi ne ma'ana nazaratan fin nuju wasu suka ce a abinda ake a a ya zo a nan an faɗi ne irin abinda suka saba bato a yaren suka faɗi irin wannan amma abinda ake nufi ne ya yi kina to almihim Allah ya gaya mana annabi Ibrahim ya kalli tauraro da aka fito za ta bi wannan bukukuwa sai da kan shi kalli tauraron haka sama fa qala inni saqim sai ce ne ban da lafiya Ma'ana baya so ya bi kan wannan abin da suke yi to idan ya ƙi su haka kurin suka gane dan yana kin su ne dan menene akwai matsala to ya zai kada ya je bari ce bai da lafiya sai ya kalli tauraro ya nuna musu to shi bai zube da lafiya ba zai ke zuwa ba da aka fata wallau an mudbiri sai suka juya baya suka tafi suka shi shi kuma yana da manufa na kin tafiya domin yana so ya je yi wani abu ga allolin da suke bautawa wanda kuma shi ma zai kirawo ta hanyar wannan abu zuwa ga addinin Allah da aka sai yake bin ya faɗi wannan to a nan za mu gani ya ce bai da lafiya malamai sun yi ta ƙoƙarin bayanin da yake nufi da inji saƙi bai da lafiya alhali lafiya shekalau sai wasu suka ce inji saƙi a nan abin da yake nufi ma'ana nan gaba zai iya rashin lafiya da aka duk mai lafiya ai mara lafiya ne ma'ana ba wanda zai yi saurayi shi ba zai wannan ba suka ce to shine abin da yake nufi da inji saƙi wani suka ce yana nufin ma'ana shi saƙim ne zai da lafiya idan har ya aikata wannan aikin da suke yi to ya ce kai cikin matsala to malamai ne sun ɗan da yake nufi da wannan amma abin da hadisi ya nuna kalma ce da ya faɗa mai harshen damu a larabci ana kiran ana kiran irin wannan kalmomi al-ma'arif mutum zai yi magana amma ba zahirin da yake nufi ba sai dai akwai wani abin da yake nufi a bayan magana kamar nau'i ne na tauriya kamar dai nau'i ne na tauriya ko ba haushi yana da wannan a yaren shi da yawa da yawa wanda zai faɗi magana amma ba zahirin abin da ya faɗa ba amma kuma duk wanda yake ya san hausa ya san me yake ne sali yanzu masu faɗa da juna wani ya kalli wani ya ce uwaka shi kuma wancan ya ce ba daidai ba in ya ce ba daidai ba me yake nufi ya rama zagin da ya masa kaga yanzu da zai zo ya ce kaga yaron na ya zage ni ce ni ba ban zage ka ba ce ya zage ai ni ba cewa ne ba dai ni ba to ba kai mai ce ne bi kaga girwaye ne bai kama da da wanka to irin wannan yana nan abin da ake kira shi ma'ari suka ce to shi ma annabi Ibrahim irin wannan kalma yayi amfani da ita wasu kuma suka ce in ma an dauke ta ya ce inni saqim kalma sai da ya faɗa abin da ba haka yake ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ya ce babu inda annabi ibrahim ya yi amfani da kalmar da ba haka take ba sai guri guda uku labarin ya aziz ya zo da alkazibat kazib kuma shi ne karya to babu ma'ana inda ya faɗi wasu kalmomi da ba haka suke ba sai wuri guda uku guda biyu ya faɗe su saboda Allah ma'ana dan kare zafin Allah nan guri na farko yayin da aka je za a yi wannan fa nazara nazartan fin nujum fa qala inni saqim yace shi bai da lafiya to yayi wannan ne saboda ya samu kubuta daga waɗannan abubuwan da da su za su aikata na shirka guri na biyu lokacin da ya karya gumakansu kamar yadda za mu zo da ya takkarya su ya bar babban da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye wa allolin ma haka innahu la min adh-dhalimin wannan azzalimi da aka tambaye annabi ibrahim sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha babban su wannan shi yayi wannan aiki aluhum in kanu ku tambaye su in suna magana za su ga muku babban ne guri na biyu kenan duk wannan yana nan ya kare addinin Allah guri na uku shine gurin da yake da matan shi gurin wannan azzalimin shugaba suna tafiya suka sauka a gurin shi a garin shi kuma idan ya gane matan shi zai iya kashe shi dan ya kwace matar to da haka da ya tambaye shi sai ce yar uwa ta ce yaje ya samu matar ki Sarah yace idan ya tambaye ki ce ki yar ta ce domin ni da ke ne muke kan wannan addini da haka ni dan uwan ki ne duk da shi mijinta ne to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa waɗannan kalmomi yace annabi Ibrahim guri uku ne za a ya yayi waɗannan kuma manzo Allah ce guda biyu fi zakin lahi da haka ne ba abun suka bane ga annabin Allah dangane da wannan kalma da ya faɗa ya faɗa ne baya so ya don haka da bai je ba fata wallau an mutai suka kyale shi a nan malamai suka ce kenan idan mutum yanzu ya shiga wata larura da za ta iya kai shi ga halaka amma ana so sai ya yi wata kalma kuma kalmar muguna ce in ya baɗi kalma kuma zai zama zai iya barin addini to idan ya san in ya yi irin wannan kalma mai haifar da maza a gane sai yi sai ya yi sai ya kubuta ma'ana sai ya yi wannan kalma ta sai ya kubuta ana ana ambaton wani mutum sun irin masu aƙida shi'anci sun tare hanya duk wanda bai yadda da falalar jina Ali ba akan sauran sahabbai to zai sha azaba da suka tare wani mutum suka ce me zaka ce waye yafi falala cikin sahabbai sai ya ce wanda yarsa take karkashin sa suka ce ki wuce jina Ali ibn Abi Talib waye ke aure na na Fatima na na Fatima yar wace ce yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam waye balala cikin sabe ce wanda yarsa mana yar annabi kenan take karkashin sa mana yake auren sa kaga anan sun dauka sai jira da ke amma in ka koma kuma ka duba zai sai ya dauka sai jira Abubakar manzo Allah yana auren nana Aisha nana Aisha yar waye yar annabi ce da haka wanda yarsa mana sahabin da yarsa take karkashin sa take gargashin annabi kaga magana cin za ta daure ka biyu to amma da ya sauri ya fi wuce su suna nufin wancan ke da shi yana nufin wannan to ana samun irin wannan da dama abinda malamai suke magana na ma'ari ana ana magana wannan ababin saki akwai irin wannan kalma da za ki daukar saki ko wani saki ababin abin da ya shafi qazafi akwai irin wannan kalma to idan mutum ya faɗe ta mai hukuncin shi da sauran irin waɗannan kalmomi da da haka mutum zai iya yin wannan dan ya kubuta idan ya san cewa in yayi din za gane shi duk da addinin musulunci idan mutum akwai halaka a tare da shi aka rike makami aka ce ya faɗi makamin shi ko aka shi shi to ya halatta ya halatta ba ya waje ba ya halatta ya faɗa ɗin a jari shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da haka wanda ikirahi ne ikirahi shine a nemi ta rayuwar mutum kun cire mai wata gaba ba wai dan razanarwa razanarwa da ba za ta tsoratar ba wannan ba a kiran shi ikirahi an ɗan ɗaga wani ɗan kara an ce ko kai kaza ko buga maka ce ai ikirahi na akai wannan ba a kira ikirahi abin da zai salwantar da rayuwa ko ya ciwo mutum ciwo ya bata mai lafiya to irin wannan idan da zai yi kalmar ya halatta mun ce ya halatta ba wajibi ba domin in ya kiya yi aka kashe shi ya yi shahara ba ba wajibi ba ne halal ne halal ne ya faɗi wannan kalma da ya kuɗa in ya ki faɗa kuma ya jure abin da za a yi mana azaba akan saboda Allah har a kashe shi to wannan babu komai a kan shi bai yi laifi ba to da haka annabi ibrahim ya faɗi wannan kalma sai suka wuce suka kyale shi fata wallau an mu mudbirina suka bada baya suka wuce faraga sai ya sada dauci ne lafazin raga faraga ila ahli alihatihim sai ya shigo a hankali a hankali gurin ababen bautarsu annabi ibrahim a cikin alkur'ani za ga yana da arrauzan guda biyu faraga ila ahlihi fa ja'a bi ijlin Sami lokacin da ya baki mala'iku bai san mala'iku ba ne ya tafi a koye cikin iyalan shi sai ya kawo sa mai kiba ya yanka ya kamo suka ce wannan karshe wajen karamci kenan shi kari ne ya zai girmama ka baya bari ka gane me zai yi da haka zai jawo wajen falle yanka ba tare da ka sani ba amma in ka ga dama yana tunanin to bari dai mu je a kowace yan kaza da Allah bari dai mu je a yanka maka ita to yana kamar sanar da ne ka ce a wallahi bari ka kai wahala amma karimi ba zai nuna maka ba ya sa ko ko a al'adar ba in ka ji mutum yana tambaye ka za ka ci kaza to ba ba ka shi ka rufe kawo maka ne ba zai tambaye ka ba zai ce za ka sha ruwa ko za ka ci gyada ko za ka ci a'a sai dai kurin ka ga ya kawo to annabi ibrahim faraba ila alihi ya sada da cikin iyalanki fa ja'a bi ijlin sami ya zo da dan malaki mai kiba ko halis ga shashe lafiyayye ya kaya ajiye to nan kuma arrauka ta ita ce faraga ila alihi ya sada da gurin ababen bautar su fa kare yace ala akulu da yake sai tara an ajiye da abinci da yawa gaban ababen bauta din dan ranar ranar biki kuma suna neman albarka sai kowa ya abinci sai zo ya aje kafin a dawo ya sun sanya albarka da haka da ya zo ga abincin sai ce ala na ba kwaci sai ya ba su dalili na hankali yayi amfani da wawul jama'a ta saboda ne saboda yadda su suka ɗauke su ababen bauta masu hankali sai ba su wannan dare ya faɗi wannan ne wasu malamai suka ce dan ya daga botsa zuciyar su ya ƙara jin haushin waɗannan ababen bauta ne wasu suka ce kuma ya faɗa ne a tare da karan kanshi dan ya daɗa tabbatar da cewa waɗannan ba ababen bauta ba ne to ba za ku ci abincin da aka ajiye muku ba malakum la mutum, me yasa bai ku ba ku magana da ya musu magana shi ne ke me yasa bai ku ba ku magana fara ba alaihim darban bil yamin da aka sai kuma ya juya ya karkata zuwa gare su zarban yana dukan su bil yamin da hannun dama ma'ana da garbi an ce al yamin domin duka da hannun dama ga yawancin mutane tunda suna amfani da hannun dama to shine duka mai karfi da haka nan sai ya dake su duka mai karfi a can cikin suratul anbiya Allah ya gaya mana faj'alahum juzazan ko illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un bi ya sanya su kudu kudu ya gugunta su sai ya babban kaɗai. saboda in sun dawo ko za su tintin jini su gane idan da wannan abin bauta ne ya zai bari a waɗannan ababen bauta haka to idan kuma su ababen bauta ne ya za su bari a yi musu haka wanda bai iya kare kanshi ba in ba da aula ba zai iya kare wani ba da haka annabi ibrahim ya aikata musu haka sannan kuma ya jirawo dawo wasu wanda in Allah ya kai mu gobe za mu dora abin da muka karanta ne daidai Allah ya ba mu dada wanda ya zama kuskure Allah ya kai mana ya ba mu ikon gyarawa Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin rayuwar mu Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu ta farki madaidaici Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da abin da ya dame mu ya Allah ka yaye mana Allah karba mana azumin mu da ibadun mu gaba daya ka ji kan magabatan mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu mutu da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin